rage sauran kwanaki kaɗan ga sallah karama tuni mata suke shirin karatowar sallah karama a yau dandalin voa ya ziyarci gidan kunshi da wankin kai da muka zanta da wasu mata ga kuma abin da suke cewa zinat malama gashi na a nan me ake yi a nan ina kisan sallah ne saboda burge mijina da ni matan aure ce ok mata aure ce mm. to gashi an kara ne wannan shi ne banda isan sai me kuma za a yi na gyaran jiki za a dan yi dan wanshi haka shikenan kuma duk shekara ake yi a ba duk shekara ba duk sati nake kitso ne dai amma wannan wannan tunda wannan na sallah ne shi yasa na zo akai min na akai min ƙari gunshi hmm. kuma fa wanshin ma ina yi amma za a yi min na sallah na musamman wanda mai kyau to bayan wannan akwai wasu shirye-shirye da aka yi akwai marasu ɗinki su kayan kanshi haka da an karɓo su wa da an karɓo su ina nan a aji Allah ya nuna mana sallah rai da lafiya ya sunanki sunana Khadija A Abubakar Malama Khadija gashi mun ganki a salon ne aka zo yi wallahi wash and safe na zo yi na kai kawai na zo ne saboda sallah To, in aka yi gama miki an yi kunshi? An karɓo dinki da sauransu? A'a za a je a karɓo su kunshi kuma sai gobe. To wannan kwalliyar da zaki yi wa ki burge ko kawai don bikin sallah <laughs> Eh wallahi kawai saboda bikin sallah ka fito ka yi kyawa. Kowa ya ganka. Ba saurayi ake son a burge ba. <laughs> Wallahi a'a. Babu? Akwai mana. Amma dai zai gani ko? Eh zai gani mana. Sadiya Sani. Me Kitso. Na sallah. Na zo yin kitson domin na sallah ne. Domin na yawon sallah. Ya suna na Fatima Ahmad. So me aka zo yi? Na zo gyaran gashi ne. Wankin kai ko kawai? Eh a salin za a yi mini. a wanke mini a saboda hidiman sallah gashi nan ya karato yau saura kwana biyu ko uku a a ina zuwa amma kin san yanayin sallah dole a kara yin gyara haka to banda gyaran gashi sai me kuma za a yi da ɗaya sai kitso da kunshi su za a yi gobe zuwa jibi an karbo dinki ne eh an karɓa Ita ma mai salin ɗin Malama Hafsa ta ce a wannan lokaci lokaci ne da suke samun ciro da mata da yara. Suna na Hafsa Sabitu. Sunan salon na Hafsa Beauty Salon. Suna daidai kai da kafa. To ga sallah ta zo ya yanayin. To mun gode ma Allah ga mutane sun cika ana shiga ana fita kowa na gyaran gashi ana kitso. ana ta kwalli, ana shirye-shiryen sallah misali a ranar kikan samu kamar mutum na, kuma daga yaushe ne aka fara cunkoson nan tun shekaran jiya mun fara samun mutane alhamdulillah ana shiga ana fita kin ga jama'a ma yanzu aka kirga ma mutane sun fi wurin goma yanzu ana shiga ana kitso ana wanwanke kai karfe nawa ake fara kuma aka tun jiya dai mun fara bude nan gurin gurin karfe takwas yau ma gurin bakwai muka fara bude har bayan isha muna na ana ta gyaran kitso ana kitso ana wanwankewa ana sa relaxer To madalla da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya barka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Ka sha ruwa kakan manta da ɗazuka sha wata wahala yara ƙanana in za su yi azumi a bar su ba wata illa ta hakan ga za su yi sabawa da ibada da kamala.